بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkanmu da sake saduwa a cikin wannan karatu namu na littafin muktasarul akhbari fil ibadati ala mazhabi da imam malik wanda wannan insha Allah shine majalisin mu na na shida insha Allah a jiya mun yi karatu inda malai yake cewa wa yajibu alaihi hifzu basarihi anin nazari ila al-haram wajibi ne ga duk wani baligi mai hankali ya kiyaye ganinsa daga kallo zuwa ga haramu wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin kuma ba bai halitta a gare shi yayi kallo zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'zihi irin kallo da zai cutar da shi illa an yakuna fasiqa sai dai idan mutumin nan fasiki ne to a wannan yanayi fa yajibu hijranu ya wajaba wajibi ne dole a kaurace masa ba a mu'amala da shi a wannan yanayi wa yajibu alaihi hifzu jami'i jawarihi kuma wajibi ne ya kare dukkanin gabansa mastata'a gwargwadon ikonsa idan muka fita da natijoji sakamako kamar haka na farko wajibi ne duk musulmi ya kare ganinsa daga kallon haramun abu na biyu haramun ne a yi ma mutum kallon banza inda har musulmi ne abu na uku idan mutum fasiki ne ko da musulmi ne za a iya mishi kallon banza saboda hali da yake na fasikanci abu na hudu wajibi ne a ƙaurace ma mutane inda har harkansu ya hada da sabon Allah wajibi ne a ƙaurace musu abu na biyar kuma na ƙarshe da muka ɗauka a jiya shine wajibi ne akan kowa ya kiyaye dukkanin gaban jikinsa gwargwadon iyawansa to insha Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya wanda anan malam ya kawo karatunmu na yau ya kunshi wasu zunubai ne da mutane suke yi malam ya dinga kawo su ɗaya bayan ɗaya kamun malam ya fara koya maka sallah ya fara koya maka azumi ya koya ma tsarki da sauransu sai malam ya kawo wannan shimfiɗa wannan shimfiɗa daga cikin amfaninsa ne. akwai zunuban da idan mutum ya aikata su a rayuwar duniya ranar tashin kiyama in yana da sallah mai kyau iya da azumi mai kyau in an zo da ladan sallan shi da ladan azumin shi da ajiya mutane za a ɗebe sallolin shi da azumin shi da ibadun shi a raba wa mutane shi kuma a kai shi wuta to kaga ai an yi sallan banza babur ya ce ga gitarasul an yi sallah ya iska amma idan mutum ya zama ya kare kaga in yayi sallar ladan tashi ce sai ya samu rabuta insha Allah Allah ya ba mu rabuta ranar tashin kiyama malam yake cewa wa an yuhibba lillahi wa yabghaba lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari ya isa ko mu ƙara Allah sai mu tsaya ko mu ƙara na'am so mu karanta wa an yuhibba lillahi wa an yuhibba lillahi wa yabghada lahu wa yabghada lahu wa yarda lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa بالمعروف bil بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما لم bayan ya faɗa mana wa'annan zunubai a darasan mu na baya mun ji cewa wajibi ne mutum ya kare harshensa daga faɗin ko kuma zage-zage da maganganu da ba dace ba wanda daga cikin matsalan ka kasa kontrolin harshenka kana zagin mutane kana gulma da munafurci da ƙazafi ranar tashin kyama wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sabonsa sai ya ce musu a na manil muflis shin kun san wane ne matsiyaci wanda ko kun an tambaye ku waye matsiyaci malaba mai zaka ce wanda ba shi da komai ba shi da kudi shi ne matsiyaci sabbai suka ce almuflisu fina malla dirhama lahu wala mata'a matsiyaci a tsakaninmu shi ne wanda ba shi da kudi kuma ba nan matsalan ya tsaya ba bayan ba shi da kuɗi ba shi da wata ƙadara da zai saida ta ya samu kuɗi ba kuɗi kuma ba ƙadaran da za a sayar a samu kuɗi annabi sallallahu alaihi sai ya ce a'a to wannan ba shi bane matsiyaci matsiyaci shine mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya yi gulman wani ya ci kuɗin wani sai a dinga ɗauka daga ladan shi ana biyan mutane a ba ma wannan lada a ba ma wannan sallah a ba wannan sadaka a ba sai lada ya ƙare ta sai Allah ya ce a wuce da shi jahannama in ladan shi ya ƙare ba a gama biyan mutane ba shi ba sai a fara ɗaukan zunubansu ana zuba mara bai sha wiwi a duniya ba a sa ya sha wiwi bai yi zina a duniya ba a ɗauko zinan wani a ɗaura mara zunubin zinan duk a ɗaura mara don mutum ne ya zo da kaya iya neman lada ko ya samu lada ko a raba shi da zunubi to sai ya zama babu ladan da za a bashi kaga sai a dauke zunubin a raba shi da shi ko to sai a hada mutum a kai shi wutan jahannama abu na biyu kuma shine mutum ya rufe ido to yanzu kuma malam zai magana akan wasu ibadu wasu abubuwa wanda da zuciya mutum yake yi abu na farko malam ya ce wa an yuhibba lillahi kuma duk wanda zaka so abokinka ne budurwa ne da kake so ka aura ko ma waye zaka so a duniya ya zama soyayyen don Allah kake son shi wa yabgada lahu in zaka ki mutum ka tsane shi ya zama kiyayyar nan don Allah kake yi wa lahu idan zaka yadda da munka da mutum ka aminta da shi ya zama yarda da amincin da ka bashi don Allah ka bashi wa yagdaba lahu in zaka yi fushi a ga kana kumfan baki kana fada to ya zama don Allah kake yi wa ya amura bil ma'arufi kuma kullum ka zama kana umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar kuma kai kokari wajen ganin ka hana mummuna malam abu na farko malam ya yi magana akan soyayya da kiyayya soyayya da kiyayya ya zama za a yi soyayya nan da kiyayyan nan don Allah wanda malamai suke cewa huwa min awsaqu ulal iman yana daga cikin mafiya tabbacin igiya da ke daure imaninka an samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda da yake cewa ya shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ayyul imani awsaqu ayyu ayyu ural imani awfaq yace wani imani ne yafi karfi abdullahi dan mas'ud sai yayi ladabi sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani wanda Allah sa alaihi wasallama sai ya ce mar al aw awfaqu ural iman al wilayatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillah wato ka ba ma mutum walicin ka ka yarda da shi yanzu kamar abo siyasa duk dan siyasan da kake so kake ba shi goyon baya ya zama ka ba shi goyon baya ne don Allah ba don wani abu da zai baka ba haka duk wanda da ka so ya zama soyayyan nan don Allah ne haka duk wanda da ka kima ya zama kiyayyan don Allah ne bawa baya samun asalin zaƙin imani sai ya haɗa abubuwa guda uku hadisin da bukari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun salatun man kunna fihi hadisin anas abubuwa guda uku duk wanda ya same su waje da halawatal iman zai dandana asalin zaki na imani abu na farko an yakuna Allah wa rasuluhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamo Allah da manzansa su kafi so sama da kowa kafi san Allah da manzansa sama da kowa abu na biyu wa an yuhibbal mar'a ya kaso mutum la yu'ibbu ba don komai kake san shi ba illa lillah sai don Allah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadahu Allah minha kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar ko kuma ah, wa an yakraha an ya'uda fi kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an ka ƙi kafirci da komawa kafirci kamar yadda kake ƙyamar shiga wutan jahannama to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa uku sai ya ce so don Allah duk wanda kake so duk dan dalilin da kake son shi sai kaga wanda ya fi shi wasara in kana son mutum don ilimin shi ne zaka ga wanda ya fi shi ilimi in dan kudin shi ne zaka ga wanda ya fi shi kudi in dan kyan diri ne da kyan halitta zaka ga wanda ya fi shi kyan diri da kyan halitta in dan iya magana ne zaka ga wanda ya fi shi iya magana in dan matsayi ne akwai wanda ya fi shi matsayi duk abin da kake son mutum don wannan abin sai ka ga wanda ya fi shi a wannan abin to amma idan don Allah kake son shi ko da ka ga wanda ya fi shi da wani abu hakan ba zai sa ka ji ka daina ba shi yasa zaka zo ka ka ta hidima ka ta ƙarya soyayyen ki da kika shi makwallatan bayan zuciya na da yake ba don Allah ake son ka ba da wani ya zo ya ba da naira dubu ɗari za a fasa ko ba haka bane eh da an ba da kuɗi wa min sharri <laughs> eh, kawai sai a yi wa mun sharrin na fasa ke ko fassaran gari ce da kuma sharrin fasawa sai a fasa da kai kawai a je kagun wani matsalan shi ne. asali tubalin da aka gina wannan alaƙar soyayyan ba don Allah ba ne to addini musulunci ƙa'ida ne idan da ka so mutum ana son soyayyan ya zamo don Allah sai sa aka samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abi zar al-ghifari da abi dawud ya rawaito annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa afdalul a'mali mafi alkhairin aiki mafi kyawun aiki da za ka yi a matsayinka na bawa alhubbu fillahi ka yi soyayya don Allah walbubu fillahi in za ka yi gaba da mutum ma ya zamo gaban kan don Allah ne kar ka yi gaba da mutum don kana biya shi bashi in za ku yi gaba da mutum in kana son in kana son mu'mini in kana son ka ga ya ja daga da mutum an yi baran to ya zamo ka taɓa Allah mutum koya yake in ya taɓa mutuncin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa Allah ko ya taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za mu yi hannun bunjima da shi ba hannun riga ba ba mu ba shi za mu yi fada da shi kuma gaba har ta hatar sara har a kabari muna gaba da shi saboda me saboda anan ya taɓa Allah ne amma ba wannan ba duk abin da ka mana da mu bari saboda saboda shi ka riƙe mutum kana gaba da shi in dai har gaban ba don Allah ba ne ciwo kake ƙara wa zuciyarka in ba ka yi sa ba ma sai wannan bakin cikin ya kashe ka saboda haka ba a gaba wai don wani abu daban wato kuma bawan imanin bawa yana cika saboda soyayya don Allah da kiyayya don Allah an samu asali. da yake cewa man ahabba lillah duk wanda yake soyayya don Allah wa abghaba lillah yayi kiyayya don Allah wa a'ta lillah ya bada kyauta don Allah wa mana'a lillah ya hana don Allah faqad istakmala al-iman to wannan mutumin ya cika imaninsa hadisin abi dauda shi yasa sahabbai suka fi mu wani rabe' ibn khufaym yake cewa laura aitu rajulan da zan ga wani mutum yuzhiru khairan a zahiri yana aikin alkhairi wa yusirru sharran in ya ɓuya kuma a sirri yana aikata aikin sharri yace ahbabtahu alaihi yace zan so shi don haka saboda ban san sharrin shi ba ni alkhairin na sani amma mu yanzu mun ga mutum yana alkhairi ma jibiyar shi muke muna jira mu ga ina yake batawa ba sai mu zo mu faɗa jiya nake gani wani yaro dan shauri ne yana ma wani abokin mu sharri Ahmad Mamu Ahmad Ahmad Talba eh, al-ilmu zinatul fata yana mara sharri wallahi kawai don shi Talba dan izala ne kuma ya damu malamin su al-miskin shi dan dariƙa ne kawai sai fito facebook a dabo tv sai ce wai mazinaci ne da hujja ya kare sai ya fara sharri to in har kaga alkhairin mutum kai ka taƙaita da alkhairin kuma ka so shi don haka ba ruwanka da sharri ko da yana da sharri tun da kai sharrin bai fito fili ka sani ba ai magana ya kare ko wa yarda lahu kuma ka yarda da mutum don Allah wa yagdaba kuma ka yi fushi da mutum don Allah duk musulmi ana so ya yarda ya yi yardansa don Allah ya yi fushinsa don Allah kar ya yi yarda don sarransa da samun abin duniyarsa ya yi ƙiyayya ya yi fushi don ya rasa abin duniya kar kuma yarje ma mutane ya nemi yardan mutane ta hanyar saba ma Allah an samu hadisi daga Aisha radiyallahu anha da take cewa manilta masa rida Allahi bi sakatin nasi kafahu Allahu ma'unatan nas duk wanda ya nemi yardar Allah ko da zai saba wa mutane to Allah zai kare shi daga al'amuran mutane wa manilta masa riza'an nasi bi saqbillah wa kalahu Allah ila nas duk wanda kuma ya nemi yardan mutane ta hanyar saba ma Allah da fusata Allah Allah sai ya wakilta al'amarin shi ga mutane sai annabi ya ce wassalamu alaik amincin Allah ya tabbata a gare ka in ka ga dama ka je ka nemi yardar Allah ko da mutane da su kika in ka ga dama kuma ka nemi yardan mutane ko da Allah zai ƙi ka daga ƙarshe dai za ka zo ka gani ne faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ka je ka ne ka zaɓa wanne ya fi maka kuna tare da mutane a yanzu akwai wanda baya iya tsaye da gemu saboda tsoron za a zage shi ba zai iya tsage wando ba kar ya taka saboda za a ce shi ɗan izala ne kuma shi yana tsoron a ce shi ɗan izala ne daga wando ai ba izalanci ba ne ko annabi ne ya ce ai sallallahu alaihi wasallam yana tsoron ya yi asuwaki don za a mar gaɗe yana tsoron ya yi karatun ƙur'ani saboda gayu abokanan shi gayu gogi that's say he doesn't belong shi ba namu ba ne ya yana ustazanci yana neman don ya yardan su wayannan abokai nashi su yarda da shi zai haƙura da aikin bautan Allah kuma zai yarda don su karɓe shi su aminta da shi zai je aikata aikin da Allah ba yi so kawai saboda he wants to have that sense of he wants to have that sense of belonging a ce shi ma touch of wannan tafiyar ne duk hanyar da ka bi ka mutane ka taba Allah to sai kaga bacin rai shi Allah idan mutum bai san Allah bane bai san ya Allah yake operating ba Allah yana da sunnarsa yadda Allah yake abu in ka taba shi za ka ci ubanka bayan in kaga mutum yana sabon Allah kuma yana samun duk abin da yake so to Allah baya son shi ne wuta yake so ya sa shi talala ne Allah ya kyare shi ne ya gama tara zunuban dan addamke shi da ƙarfi wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ce ina musu talala saboda na shirya musu kaidi ne ƙarfi banu isra'ila Allah ya ba mu labarin su in ka duk fara karanta qur'ani zaka ga duk lokacin da aka yi iskanci Allah sai ya rama sai ya yi maganin mutane a bakara tun a bakara da in an taba Allah zai rama alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum ce musu aka yi su zauna a garin su kar su fita sai suka ce su ba sa son su mutu bari su gudu su bar garin suna fita a garin sai Allah ya ce to duk ku mutu Allah ya kashe su daga baya Allah ya tada su ga mutanen garin saba'i Allah ya ce laƙar kanan lisaba'in fi maskanihin aya jannata ne an yaminin wa shimal kulumin rizki rabbi rabbikum wasu kurula baldatun fagibatun wa rabbin rafu Allah ya ce akwai aya a garin saba'i lambuna ne ta dama da garin da hagu da garin yanzu kamar in kamo shiga mai duguri ta jimtilo za ka haɗu da ƙaton lambu ba na kowa ba ne da kayan marmari kowane iri apple ayaba abaraba lemu gwanda waye duka da grape duka gashi nan inabi kenan ba komai akwai kuma ga su zomo su waye suna kiwo sai dai kawai ka boka ka lallaba ka ɗauke ɗaya, ka tafce ka ka yanka in ka yi haka ta muna ko ta kwandiga ta nan nan ma za ka je ka riski katon lambu ne haka ka ɗibi son ranka haka in kai ta bagaron haka in kai ta ko'ina garin gaba ɗaya yana tsakanin lambu ne kawai yadda suke rayuwa ciyaman in gari ya waye kawai za ka ce wa iyalinka ne a yi yaji a yi gumin ne za ki ci sai ta ce yau ina so in sha a baraba ne da zuma kuma ina son in ci naman talotalo misali to kawai za ka shiga lambu ka kama tolo talo ka yanka ka je gurin gudan zuma ka kore su ka ɗiri zuma ka tsinko a baraba sai ka zo kawai ka yanka mata a baraba sai tana dangwalan zuma an ta gama ci an jima kuma sai ta ci gashashe ko soyayyen naman tolo talo ba sa bukatar su yi noma saboda Allah ya ba su komai Allah ya ce waje alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin tsakanin tafiya tsakanin gari da gari Allah sai ya sa distance din tazaran tafiyan dan kadan ne sosai Allah ya matse tafiyan da zai iya kai ka wata daya sai kai shi a kwana biyu Allah ya rage distance din Allah ya nade musu kasa sai fi tafiyan wata daya a kwana biyu uku su gama don Allah Allah ya musu gata ko bai musu ba Allah ya ce fa a'rabu sai suka juya suka fara ma Allah iskanci ka san dan adam da ya ci ya koshi sai ya fara ma Allah iskanci sai dai wanda ya san Allah wallahi wata ran tinkiya kawai ta bota ta daki wani dambin su dambin ya fashe sai Allah ya kawo ambaliya sai ya kwashe duk wannan kayan dadi da suke mora a gonar a lambun ya wuce Allah sai ya ce sai muka bar musu su kusulu magariya mai cin apple ya dawo tsotsan magariya su taura su goruba mai shan abaraba ya dawo yana fama da taura su yalo ai da daɗi Allah ya bar su da irin wayannan kayan wahalar ne su albar su taul su su kusulu magariya su beto hmm? wallahi Allah ya bar su da irin wayannan kayan wahalar dan kana tsotsa ma yana ya gama baki Allah ya ce namu zalika da zainahum bima kafaru wa hal mujahidin illa al kafur Allah ya ce ba mu mutu haka ba sai dan kafircin su to akwai wanda damu mar mummunan sakamako ne in ba kafiri ba ga banu Isra'il Allah ya ce wa qadaina ila bani Isra'ila la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira Allah ya ce za su yi iskanci a doron ƙasa har so biyu da suka fara sabo na farko suka dunduma aikin sabo Allah ya haɗa su da wasu matsiyata ai mu kama duguri mun gani ko a lokacin da mai Maiduguri aka dunduma aikin sabo sai Allah ya kawo wasu mutane yan kaɗan yan boko haram suka hana mu zaman lafiya Allah kaɗai ya san so nawa muka gudu a wannan sha man ake kake fara fitowa na musu eh <laughs> kura ya lafa eh ba na mantawa ina asibiti a kwance ba lafiya aka zo aka harbi isu mai kemis izu mai kemis aka kashe su a dogwari ko ina asibiti a kwance lokacin ranan da aka san an sallamoni ranan asabar na fari bayan sallamoni aka harbi kabo aka yi sa'a bai mutu ba aka harbi kabo a gun daurin aure a nan aka harbu kabo haka bullet din ya fasa yanzu nan naman cinye shi aka dauko aka manna mar anan ai yanda kaga na bani Isra'il da Allah ya bada labari a Qur'ani haka aka mana fajasu khilal diyar da suna bi gida gida suna kashe mutane gida-gida haka aka tayi a garin nan za a zo har gida a kashe mutum a fita a tafi ga 'ya'yan shi ga matan shi a kashe shi shi kadai a tafi Allah ya ce musu za ku yi haka za a muku in kun gyara zan bar ku to mu ma mai duguri za ku tuna a lokacin halilu shi ya zama ladani masallacin nan ku tuna dai halilu shi ya zo ya zama mana ladani shi yake kiran sallah a nan da muka dawo muka koma ga Allah wallahi mutum da bindiga haka za mu zo mu kama dan banza mu rike ngarnan nan haka za ka ga mutum bindiga biyu a hannun shi yana harbin mu sai ka rasa ina bulletin yake zuwa haka zai fita da gudu mu dan banza mu kama mu kawo mu sojoji mu baya da muka tashi godewa Allah in za ku tuna mandiri aka fara aka ringa kawo DJ ana shan kiɗa an samu zaman lafiya Allah ta yi ta bari nuna muku Allah sai sake dawo da yan iskan nan sai ya zama da baka ita ka je ko ina ba in kana mai dubu tsoron mutum Allah har gobe duk mai bulaguro daga Borno zuwa maturu daga mai dubu zuwa maturu dukkan shi ta a tsinke yake tafiya musamman daga Jakana zuwa Kukareta daga Jakana zuwa Kukareta kana tafiya da a lokacin mota shiru yake mu wani ɗan kare kowa ba ya so ya hadu da bala'i ɗan kabinan wa duk an haƙura to wallahi haka Allah ya mabanin Isra'il Allah sai kuma ya ce to asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna Allah zai kawo muku zaman lafiya da aminci amma in aka koma harkan sabon Allah to za a dawo problem hatta yawan talaucin da yake damun al'ummar mu sabo ne wallahi inda za a rage sabo talauci zai ragu tsadar rayuwa bayan da za a yi a ma'alla iskanci a zauna lafiya bayan da za a yi yanzu da ka taɓa yarinya mai lesbian gwara kamari mamarka za ka fi zaman lafiya ɗan daudu za ka ga suna yawo da jallabiya wallahi har ba na son sa jallabiya wata rana na fita da jallabiya rana hau mashin kawai ya na ga ɗan daudu guda biyu a mashin da nake sauke ni dawa post office zan je kuma mun kusa general na ce sauke ni zan karasa da kafa wallahi an daudu ne suna ta abin daudu ne suna tafawa da na hau mashin mashin da na tare na gaba na cemar dambuwa road muna tafiya sai ya ce mun na ga ka ga mashin da yan daudun nan na ce wallahi ya ce mun wallahi da ka taba dan daudu da ka taba dan daudu gwara ka zo police station ka gaura GPO mari kes ɗinka da sauki. wallahi ya ce da ka taɓa ɗan lungu gwara kamari bifi wallahi gwara kamari dpo na ce marto ba zan mara ba <laughs> ba zan mari dpo ba balle abu to ta ina za a samu aminci Allah ya rufa mana asiri to duk lokacin da ya zama kai yardan mutane ne a gabanka to da kai da wahala kun haɗu kenan idan aka taɓa ka faɗa kai faɗa za a ce kai masifaffe ne idan ka yin faɗan za a ce kai rambo ne an taba ka kasa rama in kana dariya da yawa a ce kai wawa ne in kana gumewa a ce baka da fuska ba shi da fuska duk yadda ka yi ba za ka taɓa burge mutane ba you will never impress people mutum ne kullum zai zo ya sallama a kofan gidanka ka fito ka ba shi kudi kullum rana ɗaya an ka ce marka yau babu zai maka tsaki ya yi kunkuni ya tafi don Allah ba a haka kaga yardar mutane in ka ce kai sai ka burge mutane ka ɗau wahala wallahi ka ɗau dalaba gammu ba a taɓa samun yardar mutum wani yarda ya dace mutum ya nema shi ne yardan Allah subhanahu wataala kuma in ka ki mutum in zaka ki mutum ka kikiyayyen don Allah shi yasa nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda abi da abi darda suke cewa yardan manzon Allah yana zama ne yana yarda ne don Allah yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu yana fushi ne da fushin Allah yana yarda da yardan Allah to kuma haka ake so mu kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda da mu so ya zamo don Allah da mu yarda da kai mu baka aminci don Allah in za mu. Wulaƙanta kama mu fita da kai mu fita da kai mu wulaƙanta ka ne don Allah wa ya amura bil ma'arufi kuma mutum ya yi umarni da kyakkyawa wa yanha anil munkari ya hana mummuna wajibi ne akan duk mukallafi baligi ne hankali ya zama mai umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna Allah maɗaukakin sarki ya ya yaba wannan al'umma inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mu ne mafiya alkhairin al'umman da aka taɓa yi a doron ƙasa wani siffa muka ɗauka ta'amuruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar muna umarni da kyakkyawa muna hana mummuna wa tu'minuna billah kuma muna imani da Allah Allah madaukakin sarki sai ya wajabta wato farlancin wato yin umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna idan har ya zama na duk gari ba malami mai wa'azi to duk garin yan wuta za su zama dole a samu mai wa'azi don rashin wa'azin nan zai zama matsala mutane da su fada harkan sabon Allah anyhow wanda kuma zai zama problem daga ƙarshe a zo Allah ya yi fushi ya haɗa da shugabanni da ƙanana duka ya danna a nama Allah ya rufa mana asiri ya zama na to akwai masu umarni da kyakkyawa a gari da kuma hani daga mummuna Allah madaukakin sarki sai yake nuna mana a suratul tauba cewa in kaga ba a umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to munafikai ne Allah ya ce al munafiquna wal munafiqati wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ce munafikai maza da munafikai mata sashin su akan sashi yake Ya ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi suna umarni da mummuna suna hana kyakkyawa Allah sai ya ce mu'minai kuma fa siffan mu'mini sai ya ce wal mu'minuna wal mu'minati mu'minai maza da mu'minai mata ba'abuhum awliya'u ba'd sashin su suna son sashi in kaga yanzu tsakani da Allah yanzu ina mu'mini da mu'mini ana son juna inda akwai soyayyar na addinin musulunci ai da problem mu na Najeriya ma sun rabu yau sati biyu bayan aka taba annabi sallallahu wa sallama wasu samari Allah ya musu albarka suka aikata yarinyar ya ta da kashin baya aka dinga zage-zage musulmai suna ƙetare iyaka musu jiya-jiya an kashe wata fatima a anambara da ita da 'ya'yanta guda hudu an yi magana da ciki kuma a jikinta kunga an kashe su shida su shida aka kashe manyan mu suna ta fitowa da yake tsinannu ne marasa albarka da yake annabi aka taba annabin kuma baya gabansu ba damuwa bane sun fito suna cewa su ba su so ba an dau doka a hannu to dan ubanka gashi an kashe musulma baka yi komai ba baka yi magana ba kuma alaman baka da imani imaninka yana da rauni akwai wanda kashe wayannan mutanen ko akalai ko gezau kawai wucewa yai na rantse muku da Allah mutanen mu zagin annabi da aka yi akwai wa'anda kawai sun ga kowa yana magana ne yasa su ma suka yi magana amma wallahi akwai wanda shi bai yarda a mare shi ma akan annabi ba in dai har kai mu'mini ne to duk wani mu'mini kana son shi Allah ya ce siffan walmu'minun walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd sashin na kaunar sashi ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wayan hauna 'anil munkar kuma suna hana aikata mummuna unga wannan ayoyi guda biyu ɗaya ayan ya nuna izza da ɗaukakar mu'minai ya nuna kuma wulaƙantuwa da ƙasƙantar munafukai shi yasa sufyan rahimahullahu ta'ala siyanu sauri yake cewa idza amarta bil ma'rufi shadatta zahra akhik in kai umarni da kyakkyawa ka karfafi kashin bayan dan uwanka ba zai kare ba wa idza nahaytahu 'anil munkar arghamta amsal munafiq in ka hana shi aikata sabo kuma ka turnike hancin munafiki ka turnike hancin munafiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da Imam Ahmad ya fitar da Abi Dawud da Tirmidhi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yace kalla ki aha wallahi la ta'muruna bil ma'ruf annabi yake magana yace na rantse da Allah za ko ku yi wa'azi ku yi umarni da kyakkyawa watan hauna anil munkar ku hana asaba ma Allah ku hana munkari wala ta'khudunna ala yadi zalim kuma ku rike hannun duk wani azzalimi ku ana shi zalunci wala taqurunahu ala alhaqi farra ku jashi zuwa ga gaskiya da karfi sai ya bi Allah aw la yadribanna Allah bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ya sa kiyayyen junanku a cikin zuciyar juna problem din mu a yau kenan musulmi da musulmi allansu ɗaya annabinsu ɗaya littafinsu ɗaya ƙur'ani alƙiblansu ɗaya shekara biyu shekara uku ba sa magana yaya da ƙane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ni an nuna min a garin nan ba yara ƙanana ba ba wanda bai girmi babana ba a cikinsu wallahi sama da shekara 25 ba sa magana akan kuɗin gado na zauna da babban na dinga fada na dinga fada sai ya fara kuka da ya gama hawaye na yi tsammanin da ya sai ce aran ah, ma ba ka gane ba ne yawon ya ci mutunci na ne na ce mar yanzu ba za ka ya taimar ba ba ka son kai allah ya taimar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sama da shekara 25 in ka cire shekara 25 a shekaru na mai rage ne ba sa magana akan kuɗin gado wanda ya tara kuɗin ya mutu kun binne shi shekara 25 ku kuma wawaye kuna fada akai ba mamaki ya gare ba mamaki dukiyar ma ya gare Allah zai hada zuciyar juna Allah saboda ba ma umarni da kyakkyawa ba ma hana mummuna sai Allah ya bar kiyayya da gaba a zuciyar juna ina tuna da wannan da na fito zan yi rashin ji aligarga zai hada mun wuta da zan yi ba daidai ba aligarga zai jibje ni ya kora ni gida in na zo ni a zaure zan tsaya in share hawaye ban isa in shiga gida da hawayen ba tun da nake ban taba ganin babana ya fito ya je ya samu wani wai don ya da ke ni ba kuma mun sha duka ba <laughs> wallahi an da ke mu bai taba fitowa ba yanzu awa kama yaro me za a yi baban shi baya anguwa mamar shi ne za ta fito ko hijabi babu in ta fara zagi har kakanka nan 25 ba za ta bari ba da na 30 sai ta ma ka zagin kare dangi tukunan hankalinsa ya kwanta saboda haka dole mu gyara wannan annabi ya ce in ba mu yi ba Allah zai sa gaba da kiyayyar juna tsakaninmu sun ma la kum kama la'anahum kuma Allah zai tsine mana albarka in ba mu zo mu zama masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba Allah sai ya tsine wa mutane albarka kamar yadda ya tsine wa bani Isra'il kaga dole a dawo a shirya a yi karatu to amma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yana da sharuɗa guda bakwai na farko ikhlasi ya zamo don Allah za na biyu al'ilm ya zamo kana da ilimi jahili baya yi na uku sai kana da haƙuri wata ran kana karantarwa a masallaci za a kore ka kawai don ka faɗi wani abu da wani a masallacin baya so sai a ce an dakatar da kai ka daina zuwa hakan kar ya ɓata ma rai hakan kar ya sa ka daina karantar da addini wani guri ana son ka ka je kai na hudu ka zamo kana da tausayi fa bima rahmatin min Allah linta lahum in ka zamo in ka zama taura-taura kullum ka bo Allah bare muku rama ba wutar an ku shiga to duk da a fasa zuwa wani abu na biyar kuma a fara da abin da ya fi komai mahimmanci shine tauhidi mutane su san waye Allah da farko idan mutum to mutum ne yana shirka asali ma yanzu shi ba musulmi bane sai ka koya mara sallah da azumi ne <laughs> me kai mutane da yawa suna yawo suna la'ila illallah amma wallahi tallahi arna ne ba ɗaya. eh abu na shida kuma kana kula da masalih da mafalid abubuwan da za su zamo gyara da abubuwan da za su zamo matsala abu na ƙarshe abu na ƙarshe in kaga ana harkan sabo to a yi ƙoƙari a kawo wani abin da zai zamo ya hana sabon misali idan aka ga gayu sun fada harkan neman mata zina da sauransu ku zo ku tawazi zina haramun ne kaza kaza ba za a daina ba to amma a sanyan da za a yi a rage farashin aure aure ya yi araha iya da mata a gida iya tunanin buski yaushe zai yi tunani ya je neman mata a waje tsakani da Allah eh? hmm? sai a rage farashin aure suna ba da ƙananan ɗauke-ɗauke a unguwa sai a ba su sana'a kaga sun fara samun kuɗin kansu to zai yi wahala kaga sun sun koma to yana da kyau a harka na da'awa a samu irin wayannan a samu wayannan abubuwa bakwai din muna roƙon Allah ya gafarta mana da haka mu na yau ya kunshi abubuwa kamar haka abu na farko soyayya da kiyayya don Allah duk wanda zaka so da duk wanda zaka iya zama don Allah kake san shi ko don Allah ka ƙin shi yarda da fushi don Allah abu na biyu duk wanda zaka ka yarda da shi ko ka nemi yardan shi ya zamo don Allah ne duk wanda za ka fushi da shi ya zamo fushin nan don Allah ne abu na uku kuma ya zamo ana umarni da kyakkyawa ana kuma hana mummuna insha Allah za mu tsaya wannan gaba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu daura sai dai akwai mai tambaya falle tafaddal mashkuran ma'jura to a rashin tambaya sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya rufa mana asiri ya bamu aminci a garinmu da kasashenmu da kasashen musulmai baki ɗaya Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa aljanna makoma a gare mu Allah ya ji kan iyayenmu da malaman mu da dukkanin musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kyautata karshen mu Allah ya kyautata karshen mu Allah ya samu gama da duniyar nan lafiya Allah ya raba mu da talauci da wahala Allah ya raba mu da jinya Allah ya ba marasa lafiyar mu lafiya na gida da na asibiti Allah ya shirya mana ƴaƴan mu Allah shirya mana ƴaƴan mu kuma ya sa albarka a al'amuran mu da rayuwar mu da na ƴaƴan mu baki da wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh